tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da sha shida ga watan jun shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu wannan shi ne kasan na ɗari da casa'in daga cikin jeren kasusuwan karatun littafin al'azkar أو abrar abrar وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار لا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu azkarin musafir littafin da ke magana dangane da zikirori da addu'o'i da shari'ar musulunci ta tsara wa matafiyi ya kula da su a dukkanin al'amuran shi na yau da kullum. In ban manta ba har yanzu malin yana tattauna mana wasu nagartattun bayanai a ƙarƙashin babi na ɗari da da takwas. باب أذكاره بعد استقرار أذنه على السفر da ديكي مغانا دنغني دا ذكروري da addu'o'i da ladubba da ake son matafiya ya kula da su a lokacin da himma da azaman shi ta tabbata na zai yi tafiya. Bala ya ɗauko mana bayanai daki-daki-daki a kan cewa idan kaza ne mutum ya ɗauko zai yi to ga abin da ya kamata a ce ya sani kuma ya yi bincike a kai dangane da abin da ya shafi tsarin da yake son ya gudanar da al'amarin da yake a kan shi kamar yadda muka dade muna faɗa muku da cewa mu musulmi al'umma ce da allah maɗaukin sarki ya mana gata ya gatanta mu daga cikin bayan shi waɗanda suka fanɗare masakon annabawansu mu kuma sai Allah maɗaukin sarki ya ɗora ma kan saitin da annabi mana ba mu fanɗare mashi ba wannan yasa komi namu za ga yana tafiya ne a bisa tsarin da ake so kuma tsari mai kyau yau da wani zai kauce zo da wani abin da ya saba da tsarin da annabi ya ɗora ma kai to sai ga wannan abin nashi da ya kawo kuma wannan nashi ne ya zama da matsala ba namu ba shi yasa a yau malam sai ce wa in kana wakilan au amilan fil idan ya zama ke ko kowa ne ya zama wakili ne da aka wakilta shi je ka kai kaza ko ka siyo kaza ko ka saro mana kaza aka ba shi sautu ko kuma ma'aikaci ne da aka ɗauke shi aiki a wata dukiya na ƙaraba wanda na kawo ya kawo mun haɗa ni ke yi ko shi ke yi ko kuma mun ɗauki wani zai kula da dukiyar da muka yi tarfa-tarfa ko karan karu wajen tarkata ta a hada don yi wani kasuwanci me ya kamata wanda aka ɗora shi akan wannan amanin yayi bari ku ji al'imamin nawawi Allah madaukin sarki ya gafarta mashi ya rasu hijira da shekara 176 ya rasu 676 in kuka lissafa daga rasuwan shi zuwa yau za ga shekaru ne masu yawan gaske an gane wannan da kyau ko lokacin da shekaru ne masu yawan gaske ya kamata wasu abubuwan da malamin nan ya kawo ko mu tsaya mai nazari mu kalle su da kyau da haka za mu fahimci malaman musulunci wayayyu ne kuma gobe ne yanzu anan sai ce wa in kana wakilan au amilan a yanzu ba muna zaben wakilai a majalisar jihohi ba wakilai a majalisar tarayya da sanatoci ba muna zaben kansiloli da shugabannin ƙananan hukumi da gwamnoni da shugaban ƙasa ba su kuma ba suna da ministoci da kwamishinoni ba ba akwai ma'aikatan gwamnatoci waɗanda suke aiki a ƙarƙashin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da kuma abin da ya shafi ƙananan hukumomi ba mai martaba sarki ba yana da wakilai hakimai masu ƙasa da hakimai waɗanda ba su da ƙasa ba ba akwai dakatai ba akwai masu unguwanni ba da dai sauransu ko kowanne da aka ce kai ne wakili a wuri kaza to shari'ar musulunci ta tsara mai ya tsaya ya san wannan abu an gano wannan da kyau ko shine sai mala yake cewa awon na hawa ko makamancin wannan to ta ta'allama ma ya hataju ilaihi mimma ya juzu an yashtarihi wa ma la ya juzu dole ne ya je sami ilimi akan wannan al'amarin da aka ɗora shi a kai shin abu ne wanda ya kamata ya siya ko ko wanda bai kamata ya siya ba ina ya kamata ya kai ya kasa su wane ne zai ba laminin bashi don kad dukiyar mutane ta hallaka su kuma ba zai ba su ba ya samu wannan ilimi idan kuka je majalisunmu tun daga na jihohi da majalisun wakilai na tarayya da sanatoci za ga an ce kwamitin kaza kwamitin kaza kwamitin kaza to kamata ya duk wata kwamiti da aka ware 'yan kwamitin nan da shugaban kwamitin da kowa ya je bincike don gane da menene aikin wannan kwamiti aka ce ga ministan noma ga kwamishinan noma ya zama wajibi waɗannan kwamishinoni da minista su san menene ake nufi da noma an gano wannan da kyau ku a lokaci ɗaya sannan su san al'umman da za su yi hudu da su sa abin da ya fi komi mahimmanci da waɗannan ma'aikatan gwamnatin da waɗannan 'yan siyasan da ke dafe da madafin ikon al'umma abin da ya saka cikin matsala har yau mutane ke kuka da su shine sun jahilci al'umman da suke zama tare da su idan ka zo cikin musulmi sai aka ce je ka kai bincike na ilimi dangane da yadda za ka gudanar da al'umman arewa musulmi abin da farko da za ka fara ba zuwa za ka ce a baka littattafan aikin gona na boko da baturi ya rubuta ka yi bincike a kansu ba in kai wannan za ka bata zo ka yi bincike dangane da su waɗannan mutane psychologically tukuna ka san su ka san bi'ansu sannan sai ka bincike addininsu shin addinin musulunci ne ya ce game da harkar noma da kiwo tun da sun yi imani da wani abu wanda suke ganin babu kaman shi da sunan addini wallahi sai ka san wannan koda kai ku kafiri ne aka saka za akwai littattafai da aka rubuta su a wannan fuska na turanci da zai za ka nema ka sani ko ka nemi malaman zo su zama masu baka shawara na musamman su nuna maka inda ya kamata ka yi amma ina gaya muku waɗannan abubuwan shi ya fi mana da matsala za a ce ga ministan ilimi ga kwamishinin ilimi amma su kafa gudanar da al'umma saboda ba su binciki addinin mutanen ba ba su binciki ɗabi'u da halayyan wajen zaman mutanen da kuma al'adunsa ba shi da suke samun matsaloli da al'umma in haka ce ga ministan muhalli ga kwamishina na muhalli a sanat, akwai eh, sanatan eh, da ke kula da wannan haka abin da ya shafi majalisar wakilai da na jihohi waɗannan ya kamata duk su san waɗannan al'umman kuma su tafiya suna aiki hannu da hannu amma ba su san waɗannan abubuwan ba shi yasa abin yake kwaɗe masu kuma yake dame masu har kullum abin da suke ɗauka cin da sun yi karatun boko an ba su certificate to da wannan satifiket ɗin ne za su gudanar da mutane sai mutum waye ce wai shi ya gama tsarin da zai gudanar da mulki ƙarya kake yi wanda ya halicci mutanen ya halicci ƙasar ya yi duk abin da zai yi shi kuma ya tsara yadda yake sa a gudanar da su sai ka binciki na shi shi ne duk abin da kuka yi sai ga ya yi amfani wannan ya sa a cikin bayanan da muke gabatar ma al'umman musulmi da muka yi mataki ku bari su raina ku dangane da abin da ya shafi zaben nan na bana da kuma bayanan da za mu zo mu gabatar ma al'umma a nan gaba kaɗan mai taken kakku bari su ci dugumunku sai mun zo mun yi bayani dangane da menene siffofin shugaban da ya kamata a zaɓa ba wai ya zauna a yarjejeniya da shi kawai cewa zan muku kaza zan ba ku kaza ga manufofin gwamnati na ga ga ga duk wannan zai iya faɗi amma a ma'auni na shari'ar musulunci na alƙur'ani da sunna wasu irin siffofi ne na ɗabi'a wanda shi wannan shugaban sai ya cika su sannan ne ya halatta kai ka dangwala mai kai ka ɗauki fostin shi ka liƙa kai kai tallan shi kai mai kamfen kun gano wannan da kyau ko kai ma wani bayani ya zaɓe sai ya cika waɗannan abubuwa duka in bai cika ba ka sake ka zaɓe shi ko kai mai laifi ne kuma ba za ka daina laifi ba tsirin da ya sauka kun gano wannan da kyau ko ko ka ɗauki kwastan shi kan liƙa kai mai laifi ne ko kai ma wani kamfen ko kai tallan shi a gidan rediyon ka ko gidan ka ko kuma kai tallan shi a abin da ya shafi kafanka na yada bayanai na zamani da ake ce masu social media wallahi kai mai laifi ne sai ran da ya sauka ko aka sauke shi ko ya koma ga Allah sannan za ka fita cikin laifi a wurin Allah maɗaukin sarki sai an gaya maka siffofin shi siffa na ɗabi'a siffa na addini siffa na mu'amala duk ƙur'ani ya gaya mana yanzu sai mun yi magana dangane da ya yake mu'amala da mutane shi yana da capability da capacity na yadda zai iya gudanar da al'umma irin wannan da ake cewa za a gudanar da ita al'umma mai addinai da yawa mai yarurka mabambanta waɗanda suka zauna suke da jituwa ko rashin jituwa ya zo an yi bayanin ya wannan tsari da matakin wannan shugaba yake tun da kan kansila har shugaban ƙaramin hukuma har ɗan majalisar jiha har gwamna har ya zuwa 'yan majalisun tarayya da sanatoci da shugaban ƙasa da mataimakin shi da koma waye sannan gwamna da shi kan shi shugaban ƙasa su ne sai sun bi waɗannan ƙa'idoji wajen zaɓen waɗanda za su naɗa ministoci da kuma kwamishinoni da zaben waɗanda za su sa a matsayin waɗanda za su riƙe masu ɓangarori na ma'aikatan gwamnati ta bi waɗannan abubuwan an bincika baki da ba waya ce an ɗauki faya ɗinka an kai ma 'yan sanda ko dss ko an kai ma acc ko an kai ma kaza an kai majalisa waɗannan duk tarkace ne da shirme abin da yake na farko shine mahangan addinin musulunci ta binciki wannan Kisa duk waɗannan shugabanni da suka yi yunƙuro suke neman a zaɓe su a ƙarƙashin jam'iyyoyinsu a zaɓen nan na bana jama'a sai mun zo mun bayyana muku wani irin siffofi ne na shugaba na ƙwarai wanda shari'a ta yadda a zaɓa an gano wannan da kyau ko yanzu ya rage ga shugabanni na al'ummomi musamman malaman addini da kuma sarakunansu dole ne su tsayo wajen su tabbatar da wanne ne cikin waɗannan 'yan takarar ya cika waɗannan ma'aunai na shari'a in duk ba su cika ba ko wanne ne yake da ɗan dama-dama a cikinsu mun gano wannan dole dai ya zama ko dai su dukkaninsu mutanen banza ne ko kuma ya zama duk mutanen kirki to in dukkaninsu mutanen banza ne kaga baƙaƙe ne irin ko wa ciki sai a duba wane ne ya fi dama-dama a duhun nasu ya ɗauki ɗan baƙi-baƙi a cikinsu ba za a ce duka a zubar ba idan aka ce duk mutanen kirki ne su to sai a duba a ga wanne ne ya faɗan damawai fi kirki daga cikinsu nan za a samu wanda ya fili an gano wannan wani mai kirki ne wani mai kirki ne wani mai kirki ne to cikin kirkin waɗannan wane ne ya fi su kirki duka cikin banzancin waɗannan wane ne ya fi sauƙin banzanci a ma'aunin shari'a ba ma'auni na tunani ba a ma'aunin shari'a ba ma'aunin ni mai zan samu ba a ma'auni na shari'a ba ma'aunin wane ɗan garinmu ne ko ɗan yankinmu ne ko ɗan yarenmu ne ko ma muna so mu ai da mu ko wani abin da ya kama da wannan ba za a zo ne a bisa ma'aunin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman farko malaman musulunci sun rubuta littattafai da dama dangane da abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi siyasa abin da ya shafi gudanar da mulki sannan bayan nan za mu zo zami ma al'umma bayanai da izinin Allah dangane da abin da ya shafi haƙoƙin shugaba a kan talakawa da kuma ayyukan shugaba da shari'ar musulunci ta ce yayi ta hanyar za a duba ayyukan da yi a baya da wanda yake kan yi a yanzu sai mu ce wane ne ya cika wannan ma'auni saboda ka ya jama'atul musulmi na wanga wane shi ne ya fi dacewa da cancanta kuma daga lokacin da aka gano a bisa wancan ma'aunin wani ne fi dacewa da cancanta a yi to kuma bai halatta mai shuru ba mu bayyana ba ba mu tallata ba ba fito fili an bayyana shi ya dace ba kun gano wannan da kyau ku to na sannan kuma za mu zo zani ma al'umma cikakkun bayanai dangane da haƙoƙin su kuma talakawa akan su waɗannan shugabannin lura da irin yadda ake tafi a kife ake tafi a kashin dankali ya sa muka ce dole sai an yi zama da su su faɗin menene za su yi al'umma don suka cilla suke sama ba sauran ruwansu kuma da waɗanda suka cincida suka kai wurin haɗa tun daga 'yan jam'iyyun da ke unguwanni gundumomi ƙananan hukumomi da jiha sai a watsar da wahalan da suka yi ta kuka suna ƙorafi ba wanda za a taimake shi da jali na bashi jali na kyauta ko wani mutuntawa sai in buƙatar zaɓe na gaba ya zo sai a tattaro su a ce ku ne 'yan jam'iyya ku zo za a ma jam'iyya hidima ku ne kaza ku ne kaza sai a tuna masa a kula da aƙidar jam'iyya amma shi can da ya je ya dace madafin iko ba abin da ya dame shi da wannan sannan talakawan da suka jefa ƙuri'a suka sha wahala suka samu kansu a cikin wahala da kunci wajen dogon layi da jira su ba a tunaninsu kwata-kwata musamman ku mata da ake zuwa ake layinku tun asuba wata take zuwa take kafa layin jefa ƙura haka ne mu ne muke muku bayanai a masallatai na juma'a da masallatai na hamsu Salawa aka yi a makarantu da majalisoshin ilimi da wa'azi irin wannan muka rika shirya wa'azozi gari gari unguwa unguwa yanki yanki muna wannan muku muhimmancin wannan a haka aka yi ku ko kuka wahala aka zo aka manta da ku duk abin da ya kamata a ce an muku ba ɗayan da aka yi duk alƙawarin da aka yi ba ɗayan da aka cika to shi an iso wannan bodan ku dama sun ce daɗi na da gobe an gane wannan da kyau ku yauwa kaga wanda ya wanke ƙwaren shi tun jiya to ina ganin yau zai sha abin shi da kalali an gano wannan da kyau ku irin waɗannan abubuwan ne muke gaya musu irin waɗannan abubuwan ne muke haskaka musu to amma in suka shiga sai su manta abin da suke faɗi har kullum shine talaka makwaɗaici ne in talauci ya gurza shi ya rasa yadda zai yi ɗan abin da za a san mashi bai da yawa an gano wannan da kyau ku. to zai zo zai bi kawai kuma sai a ci gaba daga inda aka tsaya ai abin da suke faɗi ke ai mun san wannan shi yasa suka gaban mu cikin halin wahala da yi. ba wanda zai mutunta ku ko ya mutunta addinin ku ko ya kalle ku daraja daraja da kima baki da abin da su ga dama shi suke kuma karkace wai yan jam'iyya kaza ne banda yan jam'iyya kaza daɗina da harkan wannan jam'iyyan ta yi mun gani ita ma wancan a baya ta yi an gani ai ai ba yau aka haife mu ba ballantana a ce ai da ku yau aka haifa to shekarun jiya ne su suka yi duk muna raye da mu aka dama aka ya zama wajibi a tuna musu don ina ganin duk yadda maye ya ci manta uwar ɗaya dai bai kamata in tana da hankali ta manta to sai mun zo mun yi bayanan nan daki daki da izinin Allah wasu irin siffofi ne na shugaba a addinance da kuma addinin shi shi kanshi sai mun yi magana kan wannan kada wanda ya bata mu kanshi lokaci za mu yi wannan magana kuma za mu yada kuma duk inda mutanenmu suke wanda muke tafiya kan wannan tsarin a dukkanin ƙananan hukumomin jawoyinmu na arewa da gundumomi da unguwanni a bisa wannan tsarin muke tafiya kuma cin da Allah madaukakin sarki ya taimake mu an maida yanzu ƙasan ko duniyan ya zama kamar wani ɗan ɗaki ko wani ɗan zaure ƙwaya ɗaya yanzu a yi wannan aikin wanda yake bangon duniyan najeriya ya ji ya gama yadda ka san da shi ake yi ya sani kuma an jima zai shiga da yaɗawa kuma abin da na faɗa shi ne za mu zo za mu karanta mu kowa abin da ya rubuta a allon shi in bai rubuta ba za mu rubuta mai lura da abin da muke hasashen yayi ko yake tsammanin zai kuma mu biya mashi amma ba za mu wannan aikin ba sai an iso boda don in kai a baya zai kintsa ya shirya maka kafin nan amma sai an zo dab da dab ya ce to kaga nan wajen baka sa wasali daidai ba kaga wasalin to ka faɗi sai ka an jima za a ba ƙura kuma jiki magayi jama'a kuna gane wannan da ko to matakin farko mafi muhimmanci shine sai kowa ya yi katin zaɓe shi ya fi komai muhimmanci ki je ki nemo katin zaben ki wasa shi ki aje shi akwai aikin da zai ai ni malancin da muka zaɓe ba za mu ƙara ba kin yi wauta ai yanzu ne ma yafi zama wajibi lalle sai an yi mun gano wannan eh mana hakuri zaki ba an mana ba mu ma za mu rama ina fatan mun gano wannan da kyau ba ku bar ku ci annabi ko Allah ya aiko shi wallahi da ya ce ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku yanzu gashi muna ganin ne yawa zai mana amfani in akwai wanda bai kamata a wulakanta ba ai mace ce in akwai wanda bai kamata a mata godiyan mawai ba waye mace ce ita ke da ƙuri'un Najeriya gaba ɗaya a hannunta don yanzu in mai gida ya shigo ta kalallame shi wanda take so zai zaɓa ‘ya'yanta kuma umarni za ta ba su haka ne amma ku ne aka tattake ma haƙƙi kuma sai mun gaya maku haƙƙin da aka taka ku da kuma waɗanda suka taka maku haƙƙin da yadda ya kamata ku taka su da ƙura'an ku ku gano wannan da kyau ku idan budurwa ne ko bazawara tana da saurayin da ke nemanta ta san duk yanda da kallon ne shi ƙur'an ta fada ga ɗan takarar take so ba ga bane amma ban ga dalilin abin da ya sa ɗan abin da za a yi matan na hirma da shi ya gagari mutanen nan shi ban ga wannan da dalilin ɗan abin da ya kamata a yi aka kasa yi kuma da gangar har kullum abin da suke gani wai in kai ka ce kana tare da su to kake hudda da kowa sai su kadai ku ku halice mu mu yaranku ne ko ku ka haife mu ko ka dauki nauyin mu ku ne ko koya mana karatu a ji zancen banza ku da kuke hudda da kowa a wanda ya hana ku ne amma sai ku zo ku ci ai cin da kana hudda da mutu kar mu ganka da wani ai Allah kadai ya isa mana wannan dokan ba ku ba jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko ya kamata duk wani wanda yake siyasa ya san wannan kuma ya kokari ya fahimci wannan duk wanda ya kyautata maka kyautata mashi kamar kai ne ga ɗanka ya je makota yana rara gefe ana san mai abinci yana ci ana mai gori ana wulakanta shi laifin yaron ne ko laifin uban yaron ne laifin uban yaron ne inda uban yayi abin da ya kamata zai je makota yana mika a san mai ba ku ɗauki nauyin kowa ba ba mutunta kowa ba ba taimaki kowa ba ba yi ma kowa gata da rana ba dare ɗaya kuma sai ku ce kun san su kuma kuna da buƙatar ƙura'ansu kuma barin gaya muku jama'ar annabi wallahi ƙura'a tana amfani kun ga shekara ta 2015 ƙura'a ta yi amfani ko to ta fi ma yin amfani a sha tara kun ga 23 nan da aka zo ƙura'a sai ta fi komi amfani Allah ba ɗayan da za ta ciwon kai yawan ka ce ba mu san wani kuka taru kuka zaɓi wancan kun ka da shi daga ran da kuka ce mu ba za mu zaɓe ba to kun taimaki mutumin banza da dama bai da dama ya nasara ne kun yi zaɓe don ƙila wani mutumin banza ne bai da jama'a ba wanda zai zaɓe shi sai kuka ƙi fitowa ku zaɓi mutumin kirki to adadinku kamar kun zaɓi wancan na banzan ne sai ku taru ku zaɓi wannan don ya mai fintin kau don gobe ire-iren shi ba za su ƙara zuwa ba jama kuna gano wannan da shehu ya zama wajibi ku san wannan kuma ku kiyaye amma sai mun gaya muku siffan shugaban da ya kamata ku zaɓa da wanda bai kamata ku zaɓa ba mu ba za a mai da mu 'yan duniya mawaƙa su mai da mu sakar karo ba sun je sun ansa abin hannu a wajen waɗannan mutane ko suna wasa su suna kwarzanta su zo mu ce wai ƙarƙashin wannan kwanzartawan da suke yi wai a ƙarƙashi shi ne za mu zaɓi ƙarya suke yi an mutunta waɗannan mawaƙa shekara bakwai da ya wuce baya kuma za a ci gaba da mutunta su a wannan shekara ɗaya da ta rage an ba su abin duniya kuma sun yi abin da ya kamata sun ɗiba abin da aka ba su wani ɓangare sun san ma 'yan uwansu waɗanda suke wannan hanya haka ne amma malaman da suke hudubobi suke wa'azoji, suke bayanai a shari'ance akan a zaɓi mutanen nan ba wanda aka mutunta ballantana a tallafa a agaza mai a agaza ma addinin shi ta hanyar masallacin shi ne ko makarantar shi ne ballantana a zo da tallafi zuwa ga su waɗanda yake karantarwa ya sa suke wancan hidimar ba ruwansu da waɗannan mun gano wannan da ke ku ba ruwansu da shi ba ruwansu da su yanzu an waye gari mawaƙa suna raba mutanen su motoci an ba shi gabanni da limaman addini motoci su raba ma mabiyansu ko ba su iya tuka mota ba ne ko ba su iya kashe kuɗi ba ne an ba su manya-manyan gidaje har ma su yamma mutanen su gidaje suke yi suna ba su kyauta su limamai ba zai ba a ba su sai maladanai da sauran waɗanda suke tare da su ba marayu wannan ba iya tallafa musu in ga an kira malamai za a tara su ne a wani lungu a yi masu jawabi a ɗan ba su kuɗin mai kutashi tashi ku tafi yana da wata shida ko wata uku a ƙara tara su a ba su abin da wani tun a hanya ma zai kashe shi ya kuma da wata uku an ƙara kare shi ba wulakancin da yake wannan ba wulakanta addini da yake wannan ba tozarta ahalin dini da rijalin dini da yake wannan ko jama'a ce duk a cigaba da wannan iskancin ana ji ana gani to sai an faɗa mu mutane waɗanda ya kamata amma ko an zo an gaya muku ga wanda ya kamata in ba ku da katin zaɓe aikin yi banza yanzu ne ake kan sabuntawa kowanne ta je ta nemi katin zaɓanta ta rike shi gam idan ɗan majalisa bai maku abin da kuke so ba an iso goda. dama tsayen nasara sai za shi gida za mu gaya muku wanda za ku zaɓa wanda ya cika ma'auni a tsakelin shari'a da aka ɗora shi wanda kuma bai kai ba to shi kuma sai a karanta mai wannan ba wanda zai je gidan rediyo ya mana surutu wai yana kwarzanta wanda yake so ba Roma da wannan ba kai da wani social media yana shirme duk wanda zai hau sai ya hau kan ma'auni na shari'a don dama masu zaben ai mutanen mu kuma mu ne ke tara su muke masu magana kuma Allah ya taimake mu yankin mu na arewa yanzu mu ne aka san tabbas muke da ƙuri'u kuma mu ne musulmi sannan muke da bakin magana a kansu yanda suke sai je sai samu manyanmu an daidaita da su a gaishe su a ba su lamban waya sai an ba su abin da bai ta kara karya ba sai zo shi ke mun zauna da wani kaza kaza a je a kaza a'a na takardar da ku zuna kurbuta da zai nan na lauyoyi ya haka waɗannan abubuwan ka zauna ya ce maka me ka ce mashi ne an gano wannan da kyau ku je ku sami kiristoci sai an zauna da su an musu manyan alƙawurka an ba su manyan kwangiloli an buɗa masu hanyoyi sun zuba mutanen su a gwamnati suna gani suna gina manya-manyan coci-coci yanzu arnan garin nan da musulmin garin nan su wasu tafi kuɗi ba mu ka fi su kuɗi ba ga masallatan cocicin sai fi namu ana suke samun wannan fasto da jirgin sama ka gaya man wani malami ko wani sarki ko wani jagoran musulmi a duk arewacin najeriya ne da ke da jirgin sama gyaɗa ya kasa ya siya ko ya aka yi an buɗa masu ne mu addinin ba za a buɗa mashi ba ya kun je lancin ya ba kuɗi ana goranta muku ya eh, nun taimaka muku lokaci kaza saboda haka sai ku haƙura da wani a ah, ba matsala ba ka goranta wancan lokacin ba za mu haɗu da kai za ku ji bayanin siffofi wanda ya dace wanda kuma bai dace ba shikenan sai ya haƙuri shi ya ja mu kan shi ma yanzu mu ba za mu kira sunan kowa ba kuma ba za mu kira jam'iyyan kowa ba da mu ba satar karu ba ne kuma ba za mu shiga cikin cewa wai wani bi da lafiya kar zaɓe shi a'a Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim ne ce wai idan maritu fa huwa yashfi rashin lafiya nawa yi Allah zai iya bashi linkin kuma ya cin rashin lafiya ya muke shiga gonar Allah ai wane in an zaɓe shi ba zai daɗe ba zai mutu wa gaya maka mutuwa da rayuwa a hannun wa take hannun Allah take a ba ta ba haihuwan jariri yau yau inda ya mutu kuma lafiya shiga ba ya bar tsoho a gidan ya addabi mutane an ƙosa ya wuce amma ya mutuwa ana wannan ko ba a yi an gaji da wahala da shi kuma yana nan a kanan naɗe sai dai a ɗauko a shigar bai ma iya cewa a mai da shi ɗan kuma ya ƙi mutuwa amma sai ga mai ƙarfin gidan kuma ya yi ne ku na shiga gonan Allah irin wannan an gano wannan a ɗauko hoton wani ɗan takara ce kaga yi kaza kaga gaye wannan cin mutunci da cin zarafi ba mu iya wannan abubuwan ba ruwanmu da wannan an gano wannan da kyau ba ruwanmu da wannan ai wani ɗan takara yana da kuɗi a yi ɓarawo ne kai ne za ce mashi ɓarawo ko fcc fcc sun neme shi icpc sun neme shi ba su neme shi ba ina kai ina ce mashi ɓarawo a ina ya sata za a ɗibi a ranar kiyama a biya shi ko ba romu da gano wannan so kai mai kage kai mai kazafi ka ci mai mutunci ba ruwanmu da su kuma inda Allah ya taimake mu kamar inda na ga mu uwa maza shine duk ƴan takarar manya to Allah ya sa duk musulmi ne duk musulmi wannan ya sa ƙungiyar kiristoci duk ta ruɗe dama ba su da matsala a jam'iyyar aa inda hamza al-mustapha zai masu takara dan dama zai ɗauko ɗan takara ne daga kudu kuma majoritin mutanen kudu ba kafirai ba ne ya ɗauka cikinsu ba su da matsala a jam'iyyar nnpp inda kwankwasa zai masu takara dama a kudu zai ɗauka kuma can kudin da zai ɗauka dole kafiri zai ɗauka saboda su ne majority ba su da matsala da jam'iyyar pdp inda atiku abubakar zai masa takara shi ma daga can kudu zai ɗauka wurin su kafirai ne zai ɗauka cikin su ba mu da matsala amma inda ake da matsala shine a jam'iyyar cpc inda ɗan takararsu bola ahmad eh na manta ba apc ne ko na ce cpc ko ni ma ban iya jam'iyyar bakin to cpc a tafa apc kuma akin gafara kun gano wannan da kyau ko wanda ɗan takararsu alhaji bola ahmad tinubu don wasu suna cewa wai ma musulmi ne a a a a musulmi ne sunan shi alhaji bola ahmad tinubu na ga wani ya ce wai sarkin katsina ya ce bola tinubu wai ɗan jihar katsina ne cewa la ashe hausawa ne ba su iya kiran sunan ba ashe asalin sunan shi bala ahmadu tanimu ne sai muke ce mashi bola ahmad tunubu ashe bala ahmad tanimu <laughs> kun ji kokarin gyara ko. ta shi kuma zai ɗauki dan takarar shi a ina arewa ya kamata ya ɗauka cikin majority ne ko cikin minority shi ne ke ta rigima an gano wannan da kyau ko a dama ana neman ƙura amma an san wanda za a ɗauka. ana ɗauka ba cikin mu ba dama ba a neman ƙwara'an mu sai mu kai ƙwara'an mu inda ya kamata ina ba mun gano da take ba ma na kowa abin da yake so ba mu ba wanda ya sai hana mu abin da za yi ko ba wanda ya sai hana mu magana bayan tsarin mulki ya ba mu damar mu yi ne wallahi da sun shiru ko da ƙarshen ta ma sai su ɗauka daga cikin waɗancan mutanen ba wanda zai ce ta ta amma wallahi apc ta ta tsantsan a waye gari a ce uzu kalu ya fisa hankali ya ce mu cin zaɓe muke son mu haka gwamnan jihar imo hope ko ya fisa hankali ya ce zaɓe ake son a ci don menene za a ɗauka daga cikin minority musulmin kudu a bashi takara kuma a zo arewa ɗauka daga cikin minority mataimaki cikin kiristoci ya ce dole a ɗauki daga cikin majority in ba sun ƙi ko ba sa ƙi gani ba an gano wannan ba mu da wannan mu yanzu ba mu fitar da wanda za mu bo sai wanda ya cika ma'auni ya zauna kan sikeli. inda za mu faɗa mun ji daɗi da ya zama duk inda aka kaɗa dai mutanenmu ne a wurin duk inda ta faɗi me 99 haka suke mana wannan ko dai ka zaɓi obasanjo ko ka zaɓi wa eh olufalaye aka gyara shi aka ce asalin sunan shi awwalu falalin shi kuma wancan uba sarazu ai asalin sunan shi kenan da aka je kauye haka ake ta kamfen da wannan ko mutane suka ji wanda ya kamata a yi wannan gyara da kwaskwarima shine bala ahmadu tanimu don shi da ma ya cancanci sunan dan musulmi ne ina fatan mun gane mutane ku daina jin ku rika jin tsoron Allah ku daina kafarta musulmi da bai kafarta an gano wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace waɗannan bayanan fa za su zo za a yi su kawai za ku mana roƙon Allah ne ya ba mu lafiya eh za a bayani ba kama suna ba cin mutunci ba komai sai mun ambaci siffofin shugaban da ya dace a zaɓa kuma duk zagin mai zagi sai mun yi ƙura a ba mamaki ɗan takarar ka ne tunda dama mu ba mallakin kowa ba ne mu kuma ba na kowa ba ne ya karu kusan wannan Allah ka shirye da to shine sai yake cewa wa in kana wakilan in shi wakili ne au amilan ko wanda aka sa shi aiki fil qarar huta ta allama ma ya min ilay mimma yajuzu an yashtarihi wa ma la yajuzu dole ne ya samu ilimin wannan yasa musulman mu da muke turawa ake ba su mukamai ba sa binciken waɗannan abubuwan da yasa muke cikin matsaloli za mu gaske matsaloli yanzu cewa aka yi ana son a samar da mata likitoci musulmi masu yawa mata masu aikin jinya musulmi masu yawa za ka zo ana gaya masu yin karya suke yi masu faɗin waɗannan suna yaudaran ku ne cikin shugabanni da 'yan boko da 'yan siyasa ƙariya suke yi an ce ta yaya zama ƙariya in ce yaranmu za su gama makaranta a ce sai wanda ya samu credit kaza a sciences za su samu sai wanda ya ci jam ya samu point kaza za su samu sai su zo su dubu uku suna neman wannan sai a ce an ɗebi mutum ɗari uku wancan dubu biyu da ɗari bakwai su tafi ina wani sai a zubar da su saboda rashin hankali sun zo su dubu uku eh duk ku shiga dama yawa muke nema to ai ba ajin da za a karantar da su sai a gina ba inda za su kwana sai a gina ba malaman da za su kantar da su sai a ɗauka ba su a najeriya sai a shigo da su kasan waje kun gane ƙarya suke ku idan kuka zaɓi wanda ya cancanta ya san ciwon kanku da yake tare da ku zai wannan ka ɗibi likitocin da suka isa sai a sanar da mutane cewa an rufe ɗaukar likitoci sai nan da shekara biyar yanzu a ɗibi ɓangare kaza ne in suka zo sai a ɗibe su duka wanda ake tafiya ba zai iya ba ya gaza a zaunar da shi a mai bayani a canza mai wuri sun zauna lafiya ana son injiniyoyi duk su zo sun ce injiniya suke so duk a ɗire ba gini a ƙara ginin sun zo sun ce a ɗauke su aikin lauya duk a ɗire an gano wannan da kyau ku yanzu ga yaran mu za su zo suna nema ɗauke su aikin soja a nan zare jefar kuna gani abin da ke faruwa ai ba sai mun je wani gari mun gani ba muna fama da matsalar tsaro sai a ce wai ka'ida ta ce wa ɗibi kaza ɗibi kaza waɗannan yaran ba sun kawo kansu bane eh duk kuɗi bai su duka duk wanda ya zo ake so da ilayi kawai ilayi ka kawo kanka ne lukur ne eh shi ga ai bai iya turanci ba a sa shi ajiya a koya mashi bindiga ba koya mashi kuka ya iya harba ta ba ya iya harba ta a gidansu ne abin da kuke son iya ku koya mashi don a ɗauke su sai a je a haɗa su da matasa 'yan uwansu da suka hana ƙasar zaman lafiya ba zauna lafiya ba a wasu a ce wai a'a an ɗibi iyakan kaza ko ku tafi zai ina sun zo suna sha'awa suna so jama'a duk wanda ya cancanta ya shugabanci ya san yadda zai kai ke tare wannan abu ai majalisar ɗinkin duniya ta yi tsari akwai rigima ne a majalisar ɗinkin duniya to akwai a najeriya akwai rigima a amurka akwai a najeriya sau da haka mu za mu ɗibi sojojin da suka ishe mu a rekod kaza ne a ka'ida kaza ne shi ke nan haka yara sun zo su dubu hamsin ana neman dubu biyu sai ka ce a matsayina na shugaban kasa duk iyali na ne duk yara na ne duk ku je a baku kaki ya ba kuɗin da za a biya su a daina yin gadoji da hanyoyi da kaza a ba su kuɗin su ci abinci su tsara ƙasar duk abin da kuke ku daina masu satin kuɗin gwamnati su ma saƙura su daina na shekara biyu don za a ba yaranmu kudin su ci abinci don su tsara ƙasar don ne ba za a wannan ba a musulunci mutum ya kawo kanshi ya ce yana so ku ce koma gida har a waye gari yaran nan cin hanci suke bayarwa kowa ya san abin da yake faruwa sun ce sojan nan suke so ku ba su yaran nan sun zo sun ce suna son nda ku ba su nda nan su nawa ne su dubu a musulun da a ɗauke su ko babu fili a arewa ne da za a gina azuzuwa da ɗakunan da za su kwana su dubu ɗari ne in kun gama ɗiban ofisoshin da kuke so duka sai ku sanar nda nan da shekara kaza ba za ta ɗibi mutane ba cikin nan a zauna lafiya ma Allah ya mana arzikin waɗannan yaran muna sakaci muna koransu wani in ya canza da sai je ya shiga cikin bala'in da zai hana unguwa gaba ɗaya zaman lafiya sai shugaban da ya dace ya cancanta wanda zai muku wannan ne za a ɗauka? don sai mun tambaye shi me makoman yaranmu da suke neman aikin ɗan sanda wanda suke neman aikin soja custom ndla e immigration da waye da waye da waye me makoman su sai kun gaya mana ga yaran mu sun taso suna son ku ɗauke su castelia kun dauke su ga yaran mu sun taso kuna suna sa dauke su karota kun dauke su sai kuma na bayani da duk inda yake da irin waɗannan ma'aikatan da mutane suke neman inda za su laɓe don samu abin da za su ci abinci don mu tunaninmu ne ya yaran mu za su ci abinci su zauna lafiya mu mu zauna lafiya yaran mu suna su koma makaranta ya za a mai da su makaranta iya cin abinci su sa su tara su yi karatu don su taimaki iyayensu kuma su taimaki kasan kuma an kyaye waɗannan abubuwan kuma da gangar kuma ga kuɗi suna yawo kuɗin da ake raba a jihohin da ake da su ai ana aikace aikace ne a kana ta gina gida mutanen gida suna jin yunwa kai baka da hankali ne jama'a nan kuna gano wannan wai ko ba ku san a gaya masa wannan tsarin ne na to wannan kama karin yi yawa ya fiye ya yi yawa dole a gaya masa waɗannan abubuwan yaran suna bukatar wani yanzu bijilanci da muke da su a cikin unguwanni wani irin agaji da tallafi ne aka kawo aka ce za a masu babu ba su ne kawai suke ji da karfin su shi sa sun samu yaro ya yi laifi wanda bai ta karya ya ban su fara jibgan shi mun gano wannan da kyau ko sai sun kashe shi amma da za a yi abin a bisa tsari waɗannan abubuwan za su faru za su faru ba duk yadda ya kamata a waɗannan tsare-tsaren da waɗannan abubuwan za a iya hankali kwanci a yi su na a ci waɗancan bayanan unkunji hatta ƙungiyoyin mata sai ne magana kansu ‘yan mata wani shiri aka yi musu zaurawa wani irin shiri aka yi musu matan aure wani irin shiri aka yi musu duk ɗan takara sai mana wannan bayani kuma sai ya gaya mana a wata mata nawa zai ɗauka nauyi da zai ba su jari wanda za su yi noman kifi ko noman kaji ko kaza ko kaza sai ka gaya manno za ka yi ba za ka yi ba eto eh ba za su baka ƙura'an su ba su ma ba kana son kayan su ba ne ka yi abin da za ka gaya musu sannan su yi zama akwai kuɗi a ƙasar nan kuɗi na bala'i in za a samu mutum ɗaya ya waske da naira biliyan kusan ɗari biyu shi ɗaya ba fa miliyan ɗari miliyan dubu miliyan ɗaya biyu uku dubu Su dubu dubu su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya su ɗari biyu miliyan dubu, su ɗari biyu shi ɗaya yadda zai haƙura ya samu mutane saurara ya samu mutum zuwa na miliyan 200 biliyan ɗin in za a raba ta miliyan ɗaya ɗaya ɗaya, ku ne ma yin lissafi mutum na za a ba hmm, misali ga ga miliyan ɗari ne za a ba mutum ɗari in biliyan ɗaya ne za a ba mutum dubu ɗaya ga mutum dubu ishirin sai an ba su miliyan ɗaya mutum dubu ishirin sai an ba su mutum ɗaya ya dauke kuma ba abin da ya ba na haushi da aka bincike sai aka ce wai matan shi biyu ga mugu kamata ya zama matan shi nawa hudu ya rage adadi ya ce mai ya shigo da wasu biyu da ba ku san wannan wurin <laughs> kun gano wannan za ga ya'yan shi ba su da yawa fi'ir kuma wannan fa karamin alhaki ne a cikin su Allah kaɗai ya sa abin da wani mugun ne kuma ba a san a faɗa ai shuru kana faɗi sai a ce kawo shaida shi za ba mu kira sunan kowa ba balantana a ce mu kawo shaida amma abin da muka ce ba ana son ƙura'an mu ba na'am kuma mu ma abin da muke so ba mu ce ba mu yanzu ba amma zo mu zauna zo mu zauna a ba kira ba abin da ya ci gawai za ka yi mana kaza da kaza a ba zan iya kaza ba to mu daidaita tsakiya ga kaza eh wato shi ke zan ba ku Qur'an sai mu fito mu tallata mu duniya mu bi jiha mu bi ƙananan hukumomi gundumomi unguwanni akwati akwati mu gaya mutanen mu ku gaya musu ga inda za a yi ba za ka yi ba eh to kenan, ba za ka zo ba e, je ka zauna za a ga tsiyan mai mun gano wannan za a ga tsiyan mai in za mu iya za ka gani in ba za mu iya ba za ka gani mun gano wannan ai tunda talakawa ne za mu zo mu ba su ɗari biyar biyar dubu ɗaya a sai wara'a a in zuga suna ba ku dubu ɗaya dubu biyu sai ku an samu ne malamanku mu za mu gaya muku wanda za ku zama to dubu ɗaya da muka ansa za mu gaya muku hukuncinta shi yanzu ba za mu faɗa ba don dama hukuncin ba mu ne ke faɗin shi ba a ƙur'ani muke karantowa annabi ya ce duk wanda ya baka kuɗi baka roƙe shi ba baka ƙwallafa ranka a kan shi ba to sauran hadisin sai an zo buda don ƙara samu kuma hadisin na cikin bukhari da muslim in kina neman shi yana nan ƙarya da salihin a kwanci za mu tashe shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan za mu zo muku cikakkun bayani akan wannan waɗanda kuma suka zai mana alkawari ko muke wani yarjejeniya da su ko muke masa aiki suka ƙi su kyautata mana to akwai ƙabli da ba'adi yanzu kuna so a ci gaba da aiki eh to za ku yi ba'adi abin da ya wuce ba'adu ku biya to yanzu sai ku yi ƙabli an gano wannan kafin muka sabon aiki shi kenan ko kun biya eh to ba za a biya duka wata ku ba da kafin alƙalami kafin alƙalami eh to za ku ba mata adadi kaza jalin kaza za ku biya ma yara scholarship din karatu kaza za ku ɗauki nauyin kaza za ku ba mu kwamishina kaza ministoci kaza masu ba da shawara kaza za ku mana kaza sannan kwangila nawa za ku ba mu za a gina masallatai ne da makarantun islamiyyu da kuɗin za a ɗauki nauyin marayu da matan da ba su da maza an sake su a ɗauki nauyin su za a kare mutuncinsu za a ɗauki nauyin dattawa ne waɗanda ba su da lafiya don a yi musu kaza za a ɗauki nauyin kaza da kaza da wannan kuɗaɗen da za ku bada shi za a yi ba wanda zai je ci kuɗi don ganin zige wa muna cewa su kawo mana kuɗi ne dama da muke rayuwa da kuɗin gidanku muka rayu jama'a muna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imani za mu saurara anan muke ta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu